ga motoci nan bisa hanyar ta wato dango na zuwa eh, zuwa ilela zuwa dan dashi ga ta masha allahu motoci ga sunan suna biye da hanya masha allahu motoci ma masu dauke da arziki kayayyakin kasuwanci da sauransu duka da maiya da kananan motoci kowa yana harka gaban shi ita ce wagga hanya ta dangona wato mai hitowa daga yayya alhamdulillah alhamdulillah ga mu a izinikin samar da sumunki ta garin ba da gishiri eh, alhamdulillah wannan shi ma ba karamin ci gaba ba ne saboda yana daga cikin abubuwan da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samar da ci gabanta da al'ummarta da samar da ayyukan yi ga matasa da kowane bangare na al'umma nan da can. jama'a abin ga dogon duce ta dogon duce a dogon duce ta tsab balta ko ina ga tanan ta tafi barshak ta yi tiryan tiryan yanzu su waɗanga suna cewa ba su gani a ƙasa ba saboda Allah da annabi to ubangiji Allah ya sa irin waɗanga ayyuka na alheri su wanzu ko ina nan da can a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar ko yanzu makamancin wannan aiki ne muke bisa hanyar tahiya karba ta yi a cikin jihar Tawa da kuma aza tubalin wasu sabbin ayyuka musamman ma mararraba kawo zuwa Cintabaradan. hanya mai daɗaɗɗen tarihi wadda ta daɗe ana shiranta to insha Allahu shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammadu Bazum zai je domin ya gudanar da aikin ito da ikon Allah kuma akwai hanyar tabala a balak masha Allahu to ko cikin jihar tawa aika sun wanzu makamantan waɗanga gadan-gadan ko'ina masha Allahu yanzu dai ka ganin ya dogon dutse sai a ce alhamdulillahi alhamdulillahi matasa sun kama sun samu ayyukan yi gari ya gyaru ga kwalbata nan kwalta da komi da komi duk da lokacin damana ne in an yi ruwa yana ana iya ganewa ina ne ke da kai kuskure ina babu ko da yake wanga aiki da alama kai aiki ne wanda alhamdulillahi a iya cewa eh, ya yi sosai shi ma sai kuma bai fata allah gwada mana ranar da za a zawa a karbe shi a hukumance a kaddamar da ita wagga hanya yanzu dai ga ta nan dai an buɗe ta mutane na biyar ta tiryan tiryan wanga ramfon ga shida kuke gani waccan hanya da adda wato kibiya bila Eh, hanya ce wadda take yi bagaruwa wagga wadda ta yi hakan ga hannun hagu ita ce ke hitowa daga wato dangona daga can sai ta yi garin nan da ake ce gusau cikin kominikin alela to ita ce wagga kuma data da abba ya gare mu ita kuma sai ta ta miƙe da ta sai illela to ga irin aikin alherin da wato ya faru a wannan wuri ga wannan nan dai ana gani da wutacen shi masu aiki da hasken rana wato alhamdulillah ga suna ana gani ana gani ana gani masha Allah alhamdulillah alhamdulillah kenan wato ga tana hanya ta tahi sai illela daga can ta kama hanya ta tahi sai illela sai ta game da ba gishi ba da gishiri ta hau wasu hanyar ta hau can kuma ta yi kwanne ga irin ci gaban da aka samu a wanga bangare kenan sai mu ce alhamdulillahi wanga shine ake ce ma gani ya kori shi hanyar dan dace lela masha Allah ga telam can ta kama hanya ta tafi eh, ta kama hanya ta tafi yanzu can sai ya mai wagga ta yi dan dashi wagga ta yi illela eh, wagga mai hitowa daga bagaruwaci ita ma in ka bi ta sai dogon duci sai ya mai wagga kuma nan gaba na inda kuke cinka mota can sai wato illela to ga wasu bayanai nan game da ita wannan hanya wadda take bi daga wato ɗan dashi wato nan yi daga ta kilomita goma sha bakwai ɗan dashi ɗan guda kilomita goma da kuma sa aika kananan aika na dabara da ake yi na gyaran hanyoyi wato tallafi daga wato gwamnatin jamhuriyar nijar da kuma wato abokanan kwallonta wanda ya gudanar da aiki a atp ya eh, karkashin ofishin ministan ayyuka na ikibuman kuma sa ido na wato ma'aikatar da ake ba wato nauyin ta kula da aikin ta ga in yayi. Eh, kuma aikin an gudanar da shi ne cikin watanni talatin da biyu. Sa'annan kuma wato an fara aikin ne biyar ga watan Janairun shekara ta dubu sha bakwai. To alhamdulillah dai eh, aikin ya tabbata. Nan kuma. wannan kibiya tana nuna wagga hanya da ta hannun hagu bagaruwa zata wadda ta hannun dama illela zata alhamdulillahi ga ta nan eh, yadda hanyoyin suka kasance don sai ce an gode ma Allah jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar da kuke gani ga kusa hanya eh, fitowa daga madafar hanya mai eh, don zuwa ta daji cikin gari alhamdulillah wata hanya tana daga cikin hanyoyin da za a karɓa wato shugaban da ya a yi zuwa da karɓi aikin yaran ka wata alhamdulillah sai mu ce kwalliya ta biya kusa an ci gaba ta wannan hanya hanya ce wadda yake mun da mai da ƙanana daban-daban suna gudanar da harkokinsu don biyu da kullum na alama ce wata take nuna cewa wannan yanki ne arziki yana nan yana shigowa ciki kasancewar hanya ita ce mai kawo alheri hanya ita ce mai gama zumunta tsakanin wannan da wancan alhamdulillah alhamdulillah sai mu da da muka ga aikin wannan hanya ya kammala kuma har gashi da a tabbatar alhamdulillah da zuwa cikin bacci da samu da tsarin da kuma son na ɗaya da na biyu da na uku wanda muke jin a biyo mu sannu a hankali za a gani yadda al'amura za su kasancewa a cikin waɗannan ayyukan alheri da ake nan ana ta yi nan da can a cikin wannan ƙasa ta mu. Ni dai Adam Asuna, hmm. kuma ina aiki da kashin Amerika. Na'am. kenan yanzu nan wanga gari da muke a lelace to to ita wanga hanya da ta biyo wanga gari na ku ko kuma komini ta alela daga ina ta hito kakin ta zo nan alela da ta hito ta wani a kuma a'a daga inda ta taso tushen ta duka gaba daya gusau cikin ina na take ita ma eh. to ai mun ga can akwai mararraba ta yayyako to kenan ita gusau garin gusau shi ne nan ne ambaran shaman kin take eh wannan ambaran shaman nan ne ake ce ma gusau eh kuma cikin komin kin alela to ita wagga alela cikin wannan department take kenan a iya cewa wagga hanya ta gama ta yi iyaka da departament biko ga kwanni ga alela amma ba ta iyaka da bagaruwa ba ko to masha Allah to yanzu eh malam Adamu kakin a ce wagga hanya ta samu hakan ga wagga komin taku ta alela kamar waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta eh, na rashin hanyoyi ko kuma kakin ku kai kwanni ko kuma ku ta ilela ko kuma in kuna son ku yi hmm? da bana bana samun hanyar nan gwamnati ke alela mun guru gare mu hmm? mun guru gare mu amma wallahi bana hanyar kada da an kai ta wasu mangwaro na sun ji daɗi wallahi na'am ka sai su mangwaron ka daraja kenan ka ɗauke shi kuma babu wahala tayya kenan riba ta farko da kuka samu shine bunƙasar kasuwanci bunƙasar kasuwanci na'am to yanzu kamar ita ga komin ta alela kamar kasuwa nawa gare ku kamar nan waɗanda dalilin wagga hanya eh na'am akwai bazazzaga eh, mun tsaika na'am duka sai ku hau hanyar ga kuɗi lahiya lau sai ku zo hankalin kwanci na'am to kaka dangantaka take tsakaninku da mutanen wajen illela na hakan ga an wai dalilin hanyar kawai kamar can ma kuna zuwa kuyi harkokinku na kasu eh na'am to kamar yanzu eh, na ga motoci mayya mayya ma dauke da kayayyaki na kasuwanci suna biyarwa da sauransu kuma gashi nan na ga kamfuna da yawa waɗanda yake suna gudanar da harkokinsu eh, suna kafa abubuwan su sansani cikin wata community ta ta alela shin a iya cewa ga hanya ita ta jayo muku duk waɗannan mutane da suke ta jawo su na'am da babu su da babu su hmm? na'am har da ni ta gata nan na'am ta nan ta kafa madalla madalla eh yanzu in ka tashi zuwa dangona eh cikin dan mutu suka kadan ka kadan na'am in ka tashi zuwa tawa hankali kwace eh ga ka tawa na'am kenan sai mutum gode ma Allah to wasu kamar wai suna cewa wai hanyar ga wai kamar kuɗi ne ɗaya aka bata babu mai biyarta ba ba ta kawo komi kuma hanya ce wadda yake ma dai kamar dai dai kawai ah, dai wannan duka je ce wannan kuɗi ne aka bata a kai wa hanya hmm. kuwa mutanen alela wacce amsa za ku ba irin wannan masu tunanin masu irin waɗannan magana masu asara ta ba na'am ba asara na wani na'am ko da ga abu ya zaka mushi bai gode ma Allah ba idan bai gode bai man gode kenan dai ita ga hanya ta canza rayuwa a mun wallahi mu ta canza eh ta canza akwai kasuwa cikin garin gana kuna garin ga akwai kasuwa bai karamar kasuwa ta eh. cikin gari na amma hanyar gana shirin girmamar da ita tana tana shirin farin ciki na na farko shine samun hanyar ga lalle samun hanyar ga ya, ya samu jirga-jirga tsakanin wani eh, wanni da alela da suye da sauransu ya zo mun da sauki inda sai mu je mu dawo cikin karamin lokaci a lorfe da muna daukan tsawon lokaci muke da muke nan sai mu ce alhamdulillah kuma wanda za shi tawa ma kunga in ya hito da ya me bai ma kai kai kwani ba in bai da bukatar kwani kenan daga nan ya samu kamar kilomita hala saba'in da biyar da ya rage cikin bi da kwani da kenan wannan to babban godiyarmu zuwa ga shugaban kusa shine yin wannan hanya tun da can farkon hari mutane suna ta kuce kuce ta hanyar ga ta daji shi gaji amma mutane sun da amfanin ta sosai biske motoci da yawa kun gamu da manya manyan motoci da ke bin wannan hanya a daku dole sai sun bi takwati kun ga kenan an samu karuwa sosai sai dai mun ce Allah ƙara tabbatar da alheri Allah ƙara kuɗi a samu sauran hanyoyinmu na dashi

On éloigné, qu'on peut banalement passer de notre Donc aujourd'hui, je remercie vraiment, ça a tout facilité les rencontres avec euh, les Les trafics, oui, parce que vous avez constaté, même les bus euh, de transport, euh, ceux qui quittent Yamé, ils passent directement par cette voie pour accéder à lebih Il cawang la plus jolie d'Awam. C'est ini il ne concorde pas avec les passagers et compagnie. Donc, euh, c'est vraiment, on gagne kalau aller à Tawa, on gagne à peu